To ya sunan malamar? Sunana Aike Basani. Sunanki? Aike Basani. Sana'ar me ke yi? Ina makeup na amare da kuma siblings ɗin amare in za su yi aure. Za a iya kira na in zo in musu kwalliya. Kamar shekaru nawa kina wannan sana'a? Ya kai shekaru shida yanzu. Mm, to me ja hankalinki? Da nake makaranta ina son kwalliya haka in za a je biki za a ce in zo in yi ma mutane da Allah sai na fara considering in shi ko zan fara a sana'a haka sai na je makarantar kwalliyan na koya aka bani certificate sai na su siya kayan kwalliyan haka because kin gane kam eh ina sha'awan yi haka eh da tun daga wannan secondary To ya aka yi sai kika hakura da wancan karatun kika je na makeup ko? Ah, sai da na gama, sai da na gama jami'a. sai na je makarantar koyon kwalliya sannan aka fara sai sai na fara yanzu um, kenan ba wannan sana'ar da kike kina na gwamnati ko wannan kawai kika wannan kawai nake amma ina aiki a ina kike nake aiki to kuma aikin banki ai an ce yana daukar lokaci yana hada banki da harkar makeup sometimes ina dan hada flexibility in haka kin ga in zan je marketing haka sai in ina da makeup haka koda da rana ne zan iya zuwa sai in je in yi eh, sai in wuce kawai daga wurin marketing sai in tafi marketing din banki ake ko ko marketing <laughs> ana hada duka um, to wani irin challenges ke facing eh to challenges na ke facing shine mutane sun shigo yanzu kowa ya san makeup in ana kallo daban-daban akwai videos in da aka kalla ka iya makanka mutane dai sun yi yawa competition shine main sai aka challenges eh ai kasuwa na dan raguwa saboda mutane sun yi yawa kudin kuma na rage makeup eh gaskiya in ba dai kana da old customers bane na da da suka saba da kai sosai su ci gaba da kiran ka amma a sati ko a rana kina yawa kamar mutane nawa amare nawa ko kuma mutane nawa in in amarya ne kawai maybe ku biyu ne haka zan iya ko uku ma ina ma amare uku a rana suna biyo ki ko kina bin su ne wata yin zan je gidansu maybe events ba daya bane lokaci daya amma in events in is tight mutum daya nake karba amma in kaman gida ɗaya ne siblings haka zan iya mutum goma ma har sha biyu hmm. oh, to wani irin alfanu kika samu To, na samu amfanin samun kuɗi. Wanda <laughs> samun kuɗi ba a samu wata kadara ko wani abu haka ba? A gaskiya. Tukunnatin da dai ina gidan babana haka dai har yanzu. Ina saving da a eh, save. To me burinki na gaba? Yin aiki a babban kamfani. kamfanin ki ko wani kamfanin kamfani na in bude kamfani na ina yin makeup ina yin kayan kwalliyan da kaina ina yin eyeshadow eyeliners ba sai na siya ba a ah, sosai makuwa tun da aikin is stressful kowa wants to make it wani irin kira zaki wa mata musamman matasa da zaki ga wasu ba su damu da karatu ba su damu da sana'a ba to gaskiya sana'a no matter how little yana da kyau ai sana'a ko da sai da abu ne irin kaɗan kaɗan kana farawa kafin ka sani abubuwa za su buɗe gaskiya sana'a yana da kyau because ko ta banza dai kana da abin da ke shigowa ba kana zaune kana depending on kuma iyayen mu idea struggling so ba sai ka ta dora musu responsibility ba kullum especially now da na gama makaranta ba wai komai nake yi ba sai da na fara aiki kin gane da na fara aiki ne nake dan samu wani amma makeup really helped me gaskiya before i started working ina makeup so ina yawan samun customers in a week I make a, in a week in dai ba wai na ma bride ba in dai kamar mutane haka ina yin 50 60,000 thousand. yan aikin <laughs> wannan sana'a ce da jari zai iya eh gaskiya kamar da nawa zaka iya fara kamar da fifty 50,000 haka in ba wai ka ce sai ka saya kaya masu tsada ba zaka iya sayan cheap cheap products da zaka iya fara using kuma nima ina koyar da makeup zaka iya zuwa eh. depends in kana so kai personal class ko kuma kana son kai um, wanda zaka ringa ma mutane mm. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.